يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masarar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da kasancewa tare da ku a wannan rana ta asabar 13 ga watan zulkada na shekara ta 1438 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da biyar ga watan Agustan shekara ta 2017 kuma kamar kowane lokaci a yau ma ga mu tare da ku cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan ba ku dama domin aiko da shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko da waɗannan sakonnin tambayoyi ne dai ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta kan adireshin imel na fatoyin rahma at com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان هكا أموا ما سوسا والعلم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبر يد مكسني musulunci a ayar farko da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama aya ce da take nuna inda wannan al'umma ya kamata ta sa gaba aya ce wanda tun a karan farko ubangiji wata wataala ya bada haske wato hasken yadda wannan al'umma ya kamata ta rayu ubangiji subhanahu wata'ala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama fadar sa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ma'ana kai karatu da sunan ubangijin kam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijin ka wannan da ya halitta Khalaƙa'l insana min alaƙ ya halicci mutum daga gudan jini Ka yi karatu wa rabbukal akram ubangijinka kuma shine mafi karamci allazi allama bil qalam wanda ya koyar ta hanyar alkalami. allama insana ma ya koyar da mutum abin da bai sani ba idan muka duba wannan aya wannan ayoyi guda biyar wanda da su ne mala'ika jibril alaihissalam ya fara saukowa da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wanda yake ummi wanda baya rubutu baya karatu kuma wanda ya taso a cikin al'ummar da take ummiya wato al'ummar larabawa na ta wannan lokaci waɗanda babu karatu da rubutu a gabansu kamar yadda shi kansa yake cewa na inna nahnu inna ummatul ummiya la naktubu wa la nahsib shahru hakaza wa hakaza mu al'umma ce da ba ma rubutu ba ma karatu a daidai lokacin da waɗannan ayoyi suke sauka a cikin garin maka a wannan garin ba za ka iya ƙirga gidaje goma waɗanda za ka ce a cikinsu akwai marubuta ba ko makaranta marubuta da makaranta a wannan lokacin wasu wasu ne waɗanda ake buga misali da su a cewa ne ya iya rubutu ya iya karatu saboda ba kasafai akan samu hakan ba to a daidai irin wannan yanayi a cikin irin wannan guri a cikin irin wannan al'umma ayoyin farko sai suka fara cewa ikra sai suka fara maganar karatu suka fara maganar koyarwa suka fara maganar alƙalami wanda ɗaya daga cikin abubuwa ne da ake amfani da su wajen rubutu wannan ba ƙaramin ishara ba ce ubangiji wata ala ya so nunawa tun a farkon karo na cewa wannan al'umma al'umma ce ta karatu al'umma ce da ya kamata karatu ya zama mata wata ɗabi'a karatu ya zama mata wani halayya na kowa da kowa duk da cewa kalmar karatu a lokacin da wannan aya take sauka ba kasafai akan ji ta ba amma kuma gashi da ita Allah ya fara ikra saboda kaga wannan ba karamar aya bace ba karamar ishara bace da ke nuna maka cewa wannan al'umma ya kamata a cikin dukkan al'ummomi tafi kowace al'umma ɗaukan karatu da muhimmanci tafi kowace al'umma tsayawa da karance-karance ba dare ba rana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi waɗannan ayoyi ya ci gaba da karanta su cikin ƙuraishawa cikin larabawa cikin al'umma daga wannan lokacin ne maganar karatu ta fara fitowa daga wannan lokaci ne maganar rubutu alkur'ani yana sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami wasu rubuta masa shi kaga an fara shiga cikin yanayi na a fara samar da waɗanda suke marubuta domin wannan wato darasi da ubangiji subhanahu wata'ala ya so bayarwa ya fara kankama alkur'ani na sauka ana ana rubuta shi wani abin wato wata hikimar ta ubangiji tun lokacin da ake rubuta alkur'ani yayin da yake sauka kafin a gama rubuta shi a gama saukar da shi gaba daya Allah kiran shi yake alkitab alkitab haka Allah yake ce masa alkitab zalika alkitabu la raiba fihi yu'allimuhumul kitaba wal hikma alimukul kitaba wal hikma alkur'ani bai gama cika ba ana rubuta shi kuma rubutu ne a cikin abubuwa daban-daban a cikin fatu a cikin duwar watsu a cikin kasusuwa amma kuma Allah ya kira shi kitab don ya yi nuni zuwa ga cewa alkur'anin da ƙarshe zai zama littafi littafi cikakke wanda zai shiga hannun dukkan wasu masu sha'awar karanta shi wannan ba ƙaramar aya ba ce ba ƙaramar ishara ba ce ba ƙaramar ujiza ba ne Allah subhanahu wataala ya ishara zuwa ga wani abu tun kafin faruwarsa kuma dukkan masu karanta alkur'anin a lokacin babu wanda ya rika jin wani abu a ransa cewa yaya za a kira wani abu alkitab tare da cewa har yanzu ba a haɗa shi ya zama littafi ba amma Allah yana kiran shi alkitab sai gashi daga ƙarshe ya koma alkitab aka samu masu marubuta wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira zuwa madina aka yi yakin badar aka ci kafiran ƙurashawa da yaƙi har ma aka kama furfusunoni daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shawarar sayyidina abubakar na cewa duk wanda aka kama ɗan uwansa su fanshe shi ko ya fanshi kansa wanda ba shi da abin da zai fanshi kansa kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to in ya iya karatu da rubutu a haɗa masa 'ya'yan musulmi guda goma ya karantar da su yadda ake rubutu da karatu ka duba ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita koyarwa da fansar wato mutum daga bauta to mutum zai iya fansar kansa daga bauta ta hanyar ya da ilimi ya karantar da wasu ya za su yi rubutu ya za su yi karatu wannan ba karamar ishara ba ce kuma da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin yana nan a tsaye akan ya ga cewa wannan ikra da Allah ya saukar masa an ganta a aikace wajen yada ilimi da bayar da shi da sanar da al'umma yara matasa da manya yadda za su yi rubutu su yi karatu ya zama da cikin sahabbansa da yawa sun koyi rubutu duk da cewa sun manyanta ah, irin sayyidina abubakar irin sayyidina ali irin sayyidina usman da yawa daga cikin sa a lokacin suka koyi yadda ake rubutu tare da cewa kafin zuwan wannan musulunci kafin zuwan alkur'ani kafin shigar su musulunci su ma suna cikin ummiyun din wanda ba su iya komai ba ba su iya rubutu da karatu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika faɗaɗa al'amarin ilimi har ta kai ɗaya daga cikin marubuta wahayinsa zaid ibn thabit al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi ya umarce shi ya je ya koyo harshen ibraniyanci wato harshen yahudawa waɗanda ake zaune da su a madina waɗanda wani lokaci akan buƙaci wani abu na rubuce-rubuce su ga tsakaninsu da su da annabi sallallahu alaihi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci zaid ibn thabit ya je koyi yadda suke wato yaren yahudanci yake domin an kawo wani rubutu nasu ya zama ne zai iya karantawa ya fassara wannan me yake nunawa yana nuna cewa ilimin ya faɗaɗa bai taƙaita a iya koyan yaran su da rubuta shi ba kaɗai wato yaren larabci da rubuta shi kaɗai ba har ma ya kai ga yaren wata al'ummomi da ake makotaka da su waɗanda ake san ake da buƙatar aji mai suke cewa a karanta mai suke rubutawa to kaga wannan babu shakka eh, darasi ne babba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ya assasa shi a cikin wannan al'umma to haka al'amarin ya tafi aka ci gaba da karantarwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wata babbar jami'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ke zama ya karantar da sahabbansa maza da mata bayan sa khulafa'ur rashidun suka dora akan wannan suka ci gaba da yada ilimi da yada karantarwa aka bude halaqat wato guraren karatu daban-daban a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yazo yayi nashi tashi wance ma yazo nashi tashi kace wata jami'a ce wata kunshi wato department department daban-daban na ilimi na ilimin muka iri iri wanda kafin ka ce me sai ga ita wannan al'umma wadda da can makaranta da marubuta 'yan tsirari ne a cikinta zama al'umma ce da take ɗaya daga cikin manya-manyan al'ummomi na duniya da suka fi kowa rubuce-rubuce suka fi kowa karance-karance wanda idan ka ji tarihin karance-karancen da da damuwa da shauƙi wajen karanta ilimi a cikin al'ummar larabawa abin zai baka sha'awa kwarai da gaske don sun wuce mutanen Europe mutanen Turai akan wannan fanni domin hatta daga ƙarshe a gurinsu ne su mutanen Europe mutanen yamma suka rika zuwa sana sanar wannan hasken wasu ilimin muka da ake dan adam ke amfana da su a rayuwarsa abinda ya shafi ilimin engineering abinda ya shafi ilimin abin medicine wato ilimin tsib magunguna sai da ta kasance a gurinsu ake karɓa nasu ake ɗauka aka ɗauki shekaru ɗaruruwa da nasu ake amfani da wannan yake nuna maka cewa al'ummar farko na musulmi sun rungumi wannan kira na ubangiji su wata ala sun ɗabbaka shi tun daga lokacin a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin rayuwar al-khulafa har zuwa lokacin sauran dauloli na musulunci sun rungumi wannan kira da ubangiji ya musu na ikra sun asasa al'umma mai san karatu wadda take karanta duk wani abin da zai amfane ta da karatu din nan ya zama wani fanni ne wanda ake koyansa kuma ake ɗaukan shi da muhimmanci har ake rubuce-rubuce a kansa da insha Allah a karo na gaba za mu tsokaci akan wannan bangare Allah ya samu dace. Amin su amin, wanda Allah ya saka da alkhairi. tambayar mu ta farko a yau cewa take assalamu alaikum wa rahmatullah malam naji wasu suna cewa shafar kafa a alwala shine sunna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shin menene gaskiyar wannan batu a ina fa gaskiya yake anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shafar kafa yake yi ba yana wanke kafarsa ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuni zuwa ga haka yana shafar kuffi ne idan akwai kofi a kafarsa amma in wani in babu kofi a kafarsa wankewa yake yi wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo a hadisan da suka ruwaito alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin ah, Zaid Abdullah bin Zaid kamar hadisan Ali ibn Abi Talib kamar hadisan Uthman ibn Affan wanda suka zo da sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake alwala saboda ka babu maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shafa yake yi maimakon wankewa tare da cewa kuma kafarsa ba safa idan kafarsa da safa abin nan a khuffi afwan idan kafarsa da khuffi yakan yi shafa akan khuffi wanda yazo hadisi mutawatirai hadisi masu dimbin yawa wanda suke nuna haka kamar hadisin Safwan ibn Asal kamar hadisin Ali ibn Abi Talib da sauran hadisai da suka zo akan ababin shafa akan kofi wanda su ma sun kai matsayin mutawatirai saboda ka wannan magana cewa annabi shafa yake yi akan kafarsa ko da yaushe ba magana ce ta ta sunna ba ba magana ce mai inganci ba to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam ya halatta a zubar da ciki wata ɗaya zuwa uku idan an auna cewa an ga sikila ne idan har ciki ya shiga baya halatta wani ya yi shiga ya zubar da wannan cikin saboda an ga yana da wani abu na cuta a tare da shi Allah subhanahu wata'ala ne mai ba da maganin duk wata cuta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda zuwa cikin kissar annabi Ibrahim alayhis yana faɗar, wane ne ubangijinsa insha Allah zai huwa yut'imuni wa yasqin cewa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa ya yace idan nayi rashin lafiya shi ke warkar da ni saboda dan an fahimci cewa wanda yake cikin ciki yana da sikila ba daidai ba ne a haramta masa a haramta samuwarsa saboda wai ana jin kada ya zo sha wahala ko idan ya zo ya zauna da cutar ba zai warke ba wannan baya daga cikin abin da ya dace saboda ka malamai ba su yadda da wannan ba musamman ma idan aka ce ya fara zama mutum da musamman ma da aka ce ya fara halittarsa to a wani lokacin zai zama makisa ne to sai nake cewa assalamu alaikum malam wai uba ya ce wa wani ga yarsa nan idan ya ganta yana son ta ya bashi shikenan aure ya ɗauro eh, an bayyana cewa haka sayyidina aliyu yayi da zai ba wa sayyidina umar yarsa ya ce ya gani a irin littattafan nan da saudiya suke bugawa kuma ake raba a masallaci mai alfarma shine ke tambayar shin haka din yake ko kuwa kuskure aka samu To na farko shi aure yana da rukunai wanda dole sai sun cika sannan aure yake zama aure. Idan aka samu rukuni ɗaya ba a samu na biyu ba ba a samu na ko aka samu na biyu ba a samu na uku ba wannan aure bai cika ba. Dole a samu miji da mata wanda su ne ma'aurata ɗin. A san wane ne zai aura wace za a aura. Ta san wata ta aura ya san wa zai aura. wani rukuni ne ba a zuwa kawai a ce an yi aure da Muhammadu ba a san waye shi Muhammadu ba sai daga ba a ji a nemo shi a ce to kai an yi wani aure da Muhammadu mun baka kai yanzu kai ne Muhammadu ba zai yi ba dole sai an san wa za a aura ko a zuwa ce an aura maka ka karɓo auren da baka san auren wa wa ka karba ba wani rukuni ne rukuni na biyu dole a samu siga dole a samu afuwan a samu waliyi shine waliyin matar wanda shi ne zai ba da aurenta ko ya ba da izinin a ba da aurenta za ce fanki na bi izini a ahlihinna la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidin adl ka dole a samu waliyi wanda shi ne mai daura wa ita wacce za a aura aure mace ba ta aurar da kanta sai an samu mai aurar da ita ko dai ubanta ko ɗanta ko ɗan uwanta ko wanda suka ba shi walicinta suka wakilta shi ya zama waliyinta to wannan shi ma rukuni ne dole a same shi dole a samu a siga tsakaninsu a samu siga a tsakanin miji abin a tsakanin waliyi da kuma miji ko kuma mai wakiltar miji wanda sigar nan ita ta kunshi ina neman auren wance yarka ko wance a bar walicinka shi kuma ya ce na aura maka wance a bar walicina ko wance yata shi kuma ya ce ya karba ko ya ce na aura maka shi ya ce ya karba dole ne a samu wannan siga ta gudana tsakaninsu idan babu siga to babu aure sannan dole a samu shaidu shaidu ba sharaɗi ba ne a same su nan take ana iya yin aure duk da ba haka ake bukata ba daga ba a kawo shaidu ba za ta tare ba sai an tabbatar da shaidu an yaya ta auren wanda shine yawanci muke yi yaya ta aure ake yi ba magana shaidu yanzu muke yi ba galibi aurace auracen mu yanzu ilanun nikah ne ba ishad ba ilan ne kana yi ne dan al'umma ta ji an yi aure wani ya aure wance saboda kama ake gangami ya haɗa abin ne shi ta shaida a mutum biyu da za su zama adalai sai an kuma yi ta su an tabbatar adalai ne sannan su zama shaida amma shi elan ya haɗawa ne kowa ya sani wanda shi wannan shi ne ma wajibin shi ne ma abin da yake wajibi a cikin aure ba ishaɗin ba elan ɗin da zama na kowa ya san labarin ka a yi shi a sirce ka a ɓoye labarin ta yadda daga baya zargi zai shigo sannan sadaki shi ma ba lalle a yambace shi ba amma ya zama akwai shi dai ba ba ba ba ba an yi sharaɗin sarayar da shi ba ne na yi sharaɗin sarayar da sadaki shi ma na aure bai yi ba to da waɗannan abubuwa dole sai an same su amma kawai don mutum ya ce in ka je in ka ga iyata ta maka na ba ta zama matarka wannan ba ba ba daidai ba ne wannan yana cikin alkawari ya maka alkawari ne zai baka ta in har kaga kana santa ko ta mata ga tana son ka sauraka in kaga tana kana santa to sai kuma a zo a zauna a cika maka alkawarin abinda da a wato ake bai baiko a je a tura dangin miji ya je wajen dangin abin nan a zauna a yi alkawarin cewa to wani zai za a bashi auren wanci wannan shi kadai ba zai tabbatar da aure ba sai idan an yi shi da niyyar aure din dole niyyar aure din ta shigo saboda haka maganar cewa kawai da wani ya ce in kaga yata ta yi maka yasa zama matarsa buɗe ƙofar barna ce buɗe ƙofar a ita abinda aka ga dama ne da sunan aure kamar yadda wasu ka ɗauka idan aka yi bai ko a da shi kenan an ɗaura aure na'am idan aka yi shi da sigar aure ko da an canza masa sunan aure ne inda taro abin nan a zo da sadaki a yi siga a yi waye to ya zama aure amma idan kawai zuwa aka yi wane yake son yarku to insha Allah wannan abu muna karbe shi muna kuma musu fatan alheri ko za kaza kaza wannan alƙawari suke yi na za su bashi amma ba wai an gama yin aure bane wala ka wannan abin da kake cewa ka karanta magana ka karanta wani littafi wannan yana da kyau a ce ka san littafin ka faɗe shi don watakila ma ba haka ka faɗa ba da yana shakkar a ce wai yadda kai kake faɗa haka ka faɗa kuma maganar da ka kawo ta sarina umar da yar gidan sayyidina ali ba gaskiya bane ba haka bata faru ba ne ma aka daura aura masa duk littafin tarihi zaka ji an ce an aura masa ba ce aka kawai ya ganta sayyidina ali ya ce je ka in tayi maka na aura maka ba wannan ba gaskiya bane to sai wata tambaya mai kama da wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam shin da gaske ne idan har aka buga IV na aure to in za a daura aure ba sai an yi siga ba kawai za a ba da sadaki ne a yi addu'a to me yasa me yasa dan kawai an ce ana sanar da wani wani zai auri wani shi kuma sai a ce ba ai siga ba ba ai siga ba ai aure ba ni ban taba jin wanda ya kawo wannan ba ma ban sani ba wasu ne da suke so su ta kawo wasu ya ta ku a cikin al'umma dan ai dai ta kawo rashin kyautawa a bude wannan kofar a ce to ai tunda ma an yi aibi kawai kin zama matata wannan ba daidai bane shi kuma ne yake cewa assalamu alaikum malam yawanci gidajen rediyoyi na wannan jihar sukan bude da taken Najeriya sannan karatun alkur'ani ya biyo baya sabanin waɗansu gidajen rediyo na kasashen laraba da suke fara da karatun alkur'ani shin yaya matsayin hakan daga ɗahiru bashir ya katse ba wani abu da addini ya zo da shi akan wannan har da za a ce ga wannan matsayinsa kaza ne wannan sunna ne wannan bida'a ne wannan kowa yadda ya ga dama to sai wannan yake ce assalamu alaikum mallam naji wani malami yana cewa faɗin sallallahu alaihi wasallam ba a faɗanta a lokacin sahabbai don haka bid'a ne shi ne gaskiyar haka to me faɗa me suke faɗa sai kawo abin da suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa salati sanda aka ambace shi yana cewa al-bakhilu man zukirtu inda wala min salli alayya wato marwaci shine wanda aka ambace ni a wajen sa bai mun salati ba wato ko magana ake yi suka ce manzon Allah zasu su ce sallallahu alaihi wasallama in ka ce ba wannan suke faɗa ba to sai ka faɗi lafazin da suke faɗa shin suna faɗar salatul ibrahimiyya ne duka da sanda mutum ya zo ya faɗi annabi sai ya dauko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da ya sake gaba ya fara ƙara wannan ko na ga maka haka cike ba ka yadda ba saboda ba zai yi magana ta yi a haka ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya yi hulazi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati gare shi tare da godiya ba tare da gaisuwa sauraka lokacin da mutum ya ce sallallahu alaihi wa sallam to ya zo da waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya nema daga wajen shi ne akal abin da ya zo da shi na'am akwai abin da ya shafi ibada kamar sallah da aka shar'anta salati annabi sallallahu alaihi sallama. sahabbai sun tambaye shi ya za su yi masa salati a sallah ya gaya musu ga yadda za su yi masa salati amma ba yana nufin cewa duk sanda za su yi salati dole sai sun karanta karatu ya har zuwa karshe ba sannan suka yi masa salati don haka wani abu na zafin kai irin wannan idan mutum ya ce ba haka suke yi ba wani abu ne sananne duka littafan magabata duk littafan da aka fara rubutawa tun zamanin tun zamanin tabi'ai tun zamanin tabi'ai zamu ga wannan sallallahu alaihi wasallam ne a ciki ba littafi da aka taba samu wanda aka rubuta shi tun zamanin sahabbai ko tabi'ai wanda aka ga salati bayan faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo wani salati ne dogo ba wannan ba saboda wani abu ne da al'umma ta yi ijma'i a kansa ba wani sabani akai wanda kuma duk ya fita daga hanyar al'umma ya fita daga hanyar ijma'in al'umma to babu shakka wannan ya jefa kansa cikin wata talababiya talalabiya wanda shi abin halaka ce ki kai kansa ya sani ko bai sani ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda duk ya saba wa manzon Allah sannan ya bi wata hanyar da ba ta mu'minai ba to mu jibinta masa abin da ya jibinta to zamu dora masa nauyin abin da ya daukar wa kansa sannan za mu jefa shi mu kona cikin wutar jahannama makoma ta munana malamai suka ce wannan aya tana nufin ijma'in al'umma ijma'in mu'minai abinda duk mu'minai suka ijma'i a kansa, suka haɗu akan sa ba a samu saɓani ba to wani abu ya zama wajibi a bi shi shi yasa ya tabbata daga Abdullahi Ɗan Mas'ud yana cewa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda hasan وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح abinda duk musulmi suka ganshi mai kyau ne to a gurin Allah mai kyau ne abinda duk suka ganshi mummuna ne to a gurin Allah mummuna ne anan yana nufin da yana raddi ne ga waɗanda suke sukan shugabancin wasu daga cikin sahabbai kamar Abubakar ko Umar ko Usman cewa al'umma ta musulmi ta haɗu akan ganin abin da mai kyau ne haka duk da suka gani mai kyau ne suka haɗu a kansa don almuslimun anan al al-alf wallam anan listigar jins kamar yadda take a cikin a cikin waccan aya inda ce tabi ghaira sabi lil mu'minin haka ana nufin dukkan musulmi abinda duk musulmi suka yi ijma'i suka gani mai kyau ne to duk wanda ya fitar ga wannan ijma'in ya fitar ga hanyar mu'mini ya fitar ga hanyar musulmi wannan shine abinda ake nufi to sani na babu wani sabani da muka taba karantawa a cikin al'ummar da ta gabata cewa ba a faɗar hakan wani yazo ce bid'a ne to ban sani ba me zai zama sunna idan abin da al'ummar farko ta haɗu a kansa bai zama sunna ba to sai Khalid El Muhammad shi kuma yake cewa malami ne ingancin hadisin da yake cewa ku ji haji kafin a hana ku kuma za a iya kwatanta hanawar da wannan halin da ake ciki na tsadar kujerar aikin haji to wannan hadisi wanda hadisin ibn abbas ne da khatibul bagdadi da albayhaqi da abu a tarihul asbahan suka ruwaito shi hadisi ne wanda yake na karya, ba na gaskiya ba hadisi ne mai rauni sosai yana cewa hujju qabla an Allah ta hujju يقود أعرابها على أذناب أوديتها فلا يسل tafi kuyi haji kafin ku kasa yin كاسين حجي na kan hanya hanyar da ake bi a tafi haji za su zo su tsatsare hanyoyi babu wanda zai iya isa zuwa haji. shi hadisin haka ya faɗa ma hadisi ne wanda yake malamai duka sun sun sun ce hadisi ne batacce hadisi ne mara kyau daga cikin wanda suka launa nashi akwai alokaili a cikin littafin sa zuwafa akwai al'ibn hibban a cikin as akwai eh, zahabi akwai annawawi malamai da yawa wanda suka yi magana kan cewa hadisi ne na ƙarya sannan kuma hadisin hakan in ma da hadisi ne ya faɗi ta yaya za a kasa hajjin ba wai magana tsada aka yi ba magana aka yi ta cewa wasu za su tare hanya suna kama alhazai ko su kwakwace musu kaya ko su yi musu fashi ta yadda mutum ba zai iya zuwa hajjin ba amma ba wai magana ce ta tsadar abin zuwa hajji ba saboda haka babu alakar wannan hadisin in ma da ingantacce ne da da magana tsadar kujerar haji saboda hadisin ba bai inganta ba ba hadisin gaskiya bane hadisin ƙarya ne ta sauna ke cewa assalamu alaikum shin ya tabbata cewa duk wanda ya zo barci ya karanta astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai kafa uku Allah zai yafe masa zanubansa ko da sun kai adadin kwanakin duniya ko da sun kai adadin sauraron da ke sama kuma ko da sun kai yawan kumfar teku Ibrahim Muhammad wannan ba gaskiya bane baya daga cikin azkara na kwanciya bacci ko tashi baka wadda ya kawo shi da wannan siga babu shi mm, ba gaskiya ba ne da sai wani ya ce ya halatta mutum ya karanta ƙur'ani babu kaya a jikinsa sai gajeren wando kaɗai to shi dai karatun ƙur'ani ba a sa masa sharaɗin cewa sai ka yi shiga ka sa kaya ba a jikinka sannan zaka karanta shi sai dai idan har kana cikin jama'a ne ko kana abin da ba za ka sa kayan ba za ka zauna da gajeren wando in kuma kai kadai ne saboda zafi ka cire saboda iska ka sha iska ba nan cire kayan ba zai hana ka karanta qur'ani ba ba cikin sharaɗin qur'ani sai ka rufe jikinka to sai asiya umar daga france take cewa ya halatta magada su raba gadon su a tsakanin su ba tare da an raba musu ba kuma kasancewarsu duka mata ne abinda ake gudu faruwar rikici idan ya kasance su ya su za su yi rabon ba mamaki wata rana a samu rikici wajen wannan rabon ko daga cikin waɗanda aka yi rabon wasu ta ce su an cuce su ko kuma ‘ya'yansu da za su taso su ce ai akwai wani abin da aka yi ba daidai ba shi yasa ake so a sa wani wanda za su iya zama shaida a lokacin da aka yi rabon amma da za su yi rabon daidai babu komai ya rabu zaman dai abin da ake bukata kowa a bashi a bashi kasansa da Allah ya bashi kada a rage masa daga cikin abin da Allah ya bashi shine abin da ake bukata in har wannan ta samu an yi rabo amma dai a yi shi yadda nan gaba za a toshe kofar kofar fitina to sai dan ladi ya Muhammad yake cewa ya halatta kafar sadarwa ta musulmi tallata boka to duk wanda ya tallata boka shi ma yana daga yana da kamasho na dukkan abin da wannan bokan yayi na rashin na laifi na kafirci saboda boka kafirci yake wanda aka ce kahin ne to kafirci yake annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa duk wanda ya zo wa boka ko ko dan duba mana ta arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad risi ne tabbatacce na cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani bisa abdullahi dan mas'ud wanda duk ya zo wa boka ko dan duba ya gaskata abin da yake faɗa masa annabi ya ce to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi sallama. domin ya yaga masa wani abu na gaibu wanda Allah ne kaɗai yake banta da saninsa shi kuma ya yadda tare da cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace waɗanda ke sama da waɗanda sammai da waɗanda ke ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah to yayin da wani yazo ce maka shi ya san me zai faru gare ka nan gaba mai kyau ko mara kyau ka gasgata shi anan to ka ta wacce maganar da Allah ya na cewa babu wanda ya san gaibu a sammai ko a ƙasa annabawa duka Allah subhanahu wataala yana kore wato sanin gaibi da gare su um, annabi nuhu yana cewa la aqul lakum inni khaza'inullah wala la a'lamu al-ghaib bazan ce muku ina da taskokin Allah a hannuna ba kuma ban san gaibi ba haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi ma bai san gaibi ba kullu a'lamu al-ghaib Wala la aqul lakum inni khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaib haka nan Allah subhanahu wataala ya ce qul la amliku li nafsi نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لا كتيد سوء لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بل ملك وكينا أنفانك تتر وابا شيدا ناسا الخير دانا يو إذا ناسا غيب دانا يويت الخير كما لا يتجوتا بتسامين با هنا دي آيون القرآنين فقل إنما الغيب لله التي إنما الغيب غيب كدين ألاني shine ma'anar innama kadai na Allah ne sauraka idan har wani yazo zo ya ce a akwai wani ma ya san gaibu kuma yana iya ba mutum abin da Allah ne kadai yake bayarwa babu shakka wannan ya kafirta da alkur'ani ya kafirce alkur'ani to wanda zai zo tallata irin wannan wanda zai dora mutane akan hanyar sihiri ko kafirci ko bokanci ko tsafi wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr da duk zai koyar da tsafi to kafiri ne shi yasa Allah ya ce Suleiman bai kafirta ba tunda su Yahudawa ko malaman banu Isra'ila suna jingina wa Annabi Suleiman sihiri cewa da sihiri ne yake iya mallakar ko ya iya mallakar mutum da aljan Allah ya ce a Annabi Suleiman ba zai kafirci ba dan sihiri kafirci ne shi yasa Allah subhanahu wataala cikin ayar cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur innama nahnu fitnatun fala takfur sai mu fitina ne kakka yadda ka kafirta saura ka tallar irin waɗannan mutane da za su ce ka zo ka kawo abu kaza ka kawo rago ka kawo raƙumi ka kawo kaza ka kawo kaza za su yi maka wani abin da za ka cimma buƙatarka to wannan babu shakka suna tallata ɓarna a cikin al'umma Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wallahu ya'lamu wa antum ta ta'lamun wanda duk suke son barna ta yadu a cikin al'umma suke son su yada barna a cikin al'umma to suna da wani wato azaba a duniya Allah subhanahu wata'ala shi ya sani ko ba ku sani ba saboda haka azabar Allah ce za ta bi dukkan wani wanda yake taimaka wajen a yada barna Allah subhanahu wataala ce wa ta'awunu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaka akan abin da ke alkhairi ne akan abin da ke kiyaye dokokin Allah ne shi amma kada ku taimaka akan abin da ke saban Allah ne ko ku taimaka abin abin da yake ta'addanci ne wuce dokokin Allah ne ƙetare iyakokin Allah ne sauraka wanda duk ya nuna alkhairi aka san shi to yana da kamashin wannan alkhairin da aka sani har Allah ya nade kasa hakanan wanda ya nuna wani sharri wata barna aka santa to yana da kamashin wannan barna har Allah ya nade kasa duk wanda ya shiga wannan barna yana da kamashin sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalu ala alkhair ka fa'ili dalu ala sharri ka fa'ili man da'a ila alhuda falahu ajru man amila biha la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila ad-dalalati falahu wizru man amila biha fa alayhi wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min azarihim shay'a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kira zuwa gabata zuwa ga shirya yana da ladan wanda ya rike wannan shiriyar ya aiki da ita har zuwa kiyama ta tashi ba tare da an rage ladan waɗancan ba an san masa a nashi daban nasu daban kowa za a ba shi nashi hakanan wanda ya kira ko ya nuna barna aka bi ko aka aiki da ita to yana da wato alhakin waɗanda suka aiki da wannan ba tare da ya rage wani abu na alhakinsu ba ba nasu za a rage a bashi ba hmm. zai zai nashi alhakin daban nasu daban har zuwa Allah subhanahu wataala ya natsi kasa ka ga ba karamin ba karamin illa ne a cikin wannan ba haka dukkan wani abin da aka san cewa ya saba wa shiriyar Allah ya saba shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana rushe addini yana rushe akida mai kyau to tallata shi a kafofin watsa labarai ya shi ne ya haɗa shi ne wanda duk yayi haka to yana da narko mai tsanani a gurin Allah subhanahu wataala wanda duk ya taimaka duk waɗanda za su bace saboda dalilin wannan to babu shakka yana da kamashin bacewar su wanda kuma ba a san iya ranar da wannan abu zai dakata ba Allah kai mana tsari to amin sun amin sai tambaya ta gaba wanda yake cewa malam shi dan Kano ne amma a zamfara yake aiki sai karshen wata yake zuwa ya yi kwana uku sannan ya koma shi ya halatta idan ya zo kano ɗin ya yi ƙasaro daga kabiru operator shi dan kano ne iyalansa ko iyayensa duk suna kano kawai can abin da ya kai shi wani abu ya kai shi amma yana dawowa kano in ya dawo kano ya dawo gida ba zai yi kasar ba zai cika sallah in ya tafi can inda yake wani abu da ya kai shi nan ne zai ƙasaro saboda ka kano garinsu ne ko da iyalansa suna nan ko iyayensa wanda a gurinsu yake suna nan saboda ka ba zai kasar a Kano ba da shi ita kuma wannan take cewa malam mijinta baya zuwa jam'i yaya hukuncin zama da shi tana na amatarsa ga iyaka dai nuna masa muhimmancin hakan ci gaba da nuna masa muhimmancin hakan akwai bambanci tsakanin da wanda baya sallah da wanda sallah ne baya cikin jama'a sallah a cikin jama'a malamai sun yi sabani akan wajibcinta wajen imam malik wajibi ce abinan sunna ce mai karfi amma ba wajibi ba sabanin wasu daga cikin malamai kamar kamar mazhabar hanabila duka imma uku din suna ganin ba wajibi bace amma imam ahmad yana ganin wajibi ce kuma dalilansa suna da ƙarfi so bai kai matakin wato da har za a yi tunanin ya auren su ba amma da yana da kyau a kudaitar da shi a nuna masa muhimmancin hakan ba don kuma ba don kyakkyawar tarbiyya da yara za su samu ta hanyar hakan to sai shi kuma umar ko kuma umar sharif take cewar gaskiya ne Nana Fatima fadima radiyallahu anha ba ta jinin al'ada wannan ba gaskiya ba ne a gaskiya ba ne wani hadisi ne maudu'i hadisi na karya da ibn jauzi ya kashi a cikin al-mawdu'at cewa Nana fatima abin nan fatimatu adamiyatun huriyatun adamiyya la tahidu wa la tatmis cewa fatima matar gidan aljanna ce ita ce huriya din sannan dan adam ce ita sannan kuma la tahidu ba ta haila ba ta kuma jinin haihuwa wato jinin nifasi wannan ba ba gaskiya bane hadisai ne na ƙarya ibn al-jawzi ya kawo su a cikin littafin al-mawdu'at da ya magana akan akan raunin su sosai yana da rauni matuƙa da gaske bai halatta ci gaba da yada su da irin wannan siga ba ba gaskiya bane to sai sakon maryam sh umar take cewa tana son yin doguwar sallah cikin dare ita kuma ba mahaddaciya ba ce shi ya halatta ta buɗe alkur'ani ya halatta ta buɗe alkur'ani ta karanta ya halatta kuma ta yi ta maimaita abin da ta haddace ba sharaɗi ba ne dole sai ta tafi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tana iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiyamul layl aya ɗaya ya ta maimaita ta ita maimaita ta a jan ayar falamma hasa isa minhu al-kufr sun haka za ka iya yamun laila aya ɗaya don raka ɗaya in ka tashi ka maimaita ta ballantana ma na san zafi aya ɗaya ɗin ƙila za ta iya ɗauka daga sabbi zuwa ƙarshe ko daga amma zuwa ƙarshe in kuma ta ɗau alƙur'ani ɗin ta riƙe don ta yi mu tilawa ta yi mu zakara wannan babu komai a ciki sai shi kuma ne ke cewa na so a taimaka masa da hanyar fita daga kokonto don sai ya yi awa ɗaya yana wankan janaba amma ya kasa nutsuwa. Mun sha magana akan kokonto ɗin nan cewa kokwanto babu wata hanya mafi wato saurin magance kokwanto bayan baya ga addu'a da kuma ga Allah subhanahu wataala kamar watsi da kokwantan to duk abin da kake na kokwantan in ya riga ya kama jikinka to ka daina aiki da shi in sallah kake yi kokwanto ya shigo maka cewa sallan nan fa baka gama ta ba ko sallan nan fa baka yi kaza ba to kawai ka watsar da kokwantan akan kayi in wani abu ya sa ya shigo maka na kokonto cewa alwalar fa bata cika ba ka watsar da wannan kokonta akan ta cika in wanka ne ka yi wanka ka zo ka fara sallah kawai kokonto ya zo maka akan cewa ai anya ko bayan ka ya samu ruwa anya ka wanke hamatarka ka datsa sallar ka je ka sake yin wanka ko ka ce zaka wanke hamata ka dawo ci gaba da ka akan kawai ka wanke to daga shedan ne allazi wasu fi durin nas shi yake jefa maka wannan wasu wasan. ya sa maka rudu ya sa maka shakka a cikin ibadarka tunda ya hana ba zai iya sa ba zai iya hana ka kai ba to zai sa kullun karka kokwantan abin da kake yi kuma ya sa ibadar ta zama maka da wahala domin idan ka zo alwala kai a kana alwala ka tashi sallah kayi sau nawa kana sakewa kai ka saki zaka je duk sanda za a kira sallah gaban ka ya faɗi yanzu fa zaka shiga cikin wani tashin hankali yanzu zaka shiga kaza kaza saka ya sa maka wannan a wato jin damuwa da ita wannan ibada burin shi ya ci ya cimma amma idan yaga ya jefa maka kokwantan kayi buris kamar baka yi ba to zai gaji domin zai gaba nasara a cikin abin da yake sauraka wannan ita ce hanyar da malamai suka faɗa mafi wato sauri ko gaggauta yanke sharrin shedan yayin da ya zama ya riga ya ya shiga zuciyar mutum yana yawan sa masa kokonto sannan yawan ambatan Allah yawan ambatan Allah wato ba karamin makami bane da yake ragargazar shedan to sai Muhammad Kaura Goje yake cewa mala an ce wanda yake da matsalar yoyon fitsari zai yi wa kowace sallah alwala to yanzu da damuna akan haɗe salloli shin shi ma zai iya haɗewa da wannan alwala guda ɗaya zai iya haɗe saboda sun zama hukuncin su kamar sallah ɗaya ne zai iya haɗewa tashi yi wannan tashi yi wannan hmm. to sai wannan shi kuma yake cewa ana tsaka da hudubar juma'a sai wani ya musulunta bayan an lakana masa sai muka yi kabbara sai wani yake cewa ai mun yi kuskure shin haka ne daga haruna yusuf muhammad ba buƙatar sai kun yi kabbara wani lokacin kuna saurari shi liman yana da dama lokacin da yake hudu ba ya saurari kowa yana da liman yana hudu ba shi an ba shi dama yana iya sauraron wani yana iya tattaunawa da wani in ta kama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yake hudu ba ba kauye ya shigo ya ce masa yake koka masa rashin ruwa ba ruwa ga abinci babu dabbobi sun mutu kaza kaza annabi ya daga hannu ya addu'a Allah ya saukar da ruwa aka samu ruwa wani satin wani ya shigo ko dai wancan na farko ko wani daban sake koka masa ambaliyar ruwa ruwa ya ya ci gonaki ya hana tafiye tafiye ayi kaza ayi kaza to annabi na da damar ko mai hudu ba yana da damar ya saurari wani su yi magana da shi ko da ana sallah shi yasa ko hudu ba ake yi wani ya zo zai musulunta to a tsaya ba shi kalmar shahada amma kai ba bukatar sai ka yi kabbara don ya karɓi kalmar shahada kai kare saurare shi ka saurari liman mai za a ce amma ba sai ka yi ba to sai abubakar yam yola yake cewa yana son karin bayani akan shiga makabarta da takalmi ga ta magana akan wannan galibin malamai ba su haramta shiga makabarta da takalmi umuman ba wato gaba daya imam ahmad shi magana akan shiga makabarta da takalmi saboda hadisin wanda ya shiga da wani takalmi da ake kira saftiya takalmi ne na fata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana tafiya da shi cikin abin nan yake cewa ya kai mai wannan takalmi cire takalmin ka ka cutar da makabar na kwanci cikin makabartar ko cire takalmin ka ne imam ahmad yake ganin cewa a daina shiga da takalmi wasu daga cikin malamai suna ganin nau'in takalmin da ya shiga da shi takalmi ne na alfahari wato takalmi ne na na nuna mutum wato kawa ta duniya a lokacin saboda makabarta kuma wani guri ne da zai tuna maka lahira ya cire maka wato ya rage maka zafin san duniya a cikin zuciyarka don za ka shigo da irin wannan ado da irin wannan takalmi na alfahari to kamar ka zo da aka san abin da ake so ka samu yayin da ka shigo makabarta wasu suna ya kawo wannan talilin wasu kuma suna ganin cewa kamar ba wai kawai takalmin nashi bane yasa ka ce ya cire a'a yana taka kaburbura a cikin takalmi shi yasa amma an kira shi da wannan sunan mai takalmin domin ya fahimci da shi ake tana yi akwai wasu masu takalmin? in aka ce ya kai mai takalmi kowa zai zace da shi ake amma aka faɗi nau'in takalminsa ce kai mai wannan kambos kai mai wannan silifa kai mai bakin takalmin nan sai ka fahimci dan kai ake yin wannan kiran to ala halin dai duk sanda ya kasance makabarta akwai abin da zai cutar da masu shigarta akwai kaya kwalabe akwai abin da idan mutum ya taka zai cutu don mutum ya shigar takalminsa insha Allah ba zai zama akwai haufi ba musamman da idan mutum zai kula kada ya taka kabari kada ya taka kabari ya bi a hankali ya bi hanyar da ya kamata ya bi taka kabari ko da takalmi ko ba takalmi bai dace ba to ballantana kuma a yi shi da takalmi to sai Musa Yusuf yake cewar malam ya kwanakin jinin matar da aka yi wa CS zai kasance mana wacce aka yi operation jinin da yake fita daga cikin jinin mahaifa ne yayin da aka ciro yaro jinin da yake fita jinin ne na haihuwa saboda ka hukuncin hukuncin jinin haihuwa mafi abin akasarin abin da malamai suka faɗa kamar malikiya shine kwana 60 amma ah, wasu daga cikin malamai kamar hanabila da hanafiya suna ganin kwana arba'in kamar yadda ya zo cikin hadisin umu salama shi ne hadisi ɗaya da inganta a cikin mafi yawan kwanakin jinin jinin abin nan jinin haihuwa shi ne kwana arba'in sai wani yake cewa ba shi da lafiya tun bara bai yi azumi ba ga bana ma bai yi ba ya halatta ya ciyar idan har cutar ta zama cuta ce da aka yi fitar da rai a kan warakarta wato an fi da tsammani saboda duk wani hanya da za a bi ta magani ka sani an bi amma ba a samu sauki ba ana iya ciyarwa dan daman ana ciyarwa ana barin azumi ne a rama ga cutar da ake sa ran za ta warke al-marad allazi yurja bur'uhu da ake fatan zai warke saboda alamu da ake gani ko kuma ana yin magani ana ganin alamar sauki da shi kaga wannan sai a aji azumi a jira lokacin da Allah zai kawo sauki sai alama amma idan cuta aka fitar da rai saboda yawan duk hanyoyin da aka sani ana bi na shan magani an bi amma a kullum abin na ƙara gaba ko yana nan a tsaye a yanayi ɗaya ya ƙi jiya da baya shi kenan sai a ciyar wani abu kuma daga Allah yana iya ba da sauƙi bayan an da tsammani bayan ka da rai kuma Allah ka sauƙi to shi kenan sai ka dawo kuma nomar kamar kowa to sai bilkisu garko take cewar ta tashi a makara ba ta yi asuba ba shin za ta fara yin raka'atun alfajiri ko kuwa asubar za ta fara za ta yi raka'atun alfajiri sannan ta yi asuba annabi salasalama ya makara ya tashi bai asuba ba ya fara da raka'atun alfajiri sannan ya asubahi sau duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci da haka kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar sai kuma adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malami namu a doktor sheikh muhammad san umari lemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin masallaci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku bashir idris ngogo da nazir shehu da zata sune suka tattara mana sautin akan na'ura ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ